Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi do Ibrahim Kabarin da kuka sani. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, sannan wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Darasin mu ne yau zan nuna muku wasu applications guda biyu masu abin mamaki wanda za su burge ku. Saboda ko da yaushe mutum zaka ga yana so ya dinka samun sabon ilimi kuma yana son wayarsa a ko da yaushe ya dinka samun abubuwan da za su kayatar da shi. To wannan application guda biyu masu abin mamaki zan nuna muku su. to amma kafin nuna muku wayannan abubuwan da Allah ina roƙon alfarma idan wannan shine zuwan ka na farko kan tashan nan tawa da Allah ka taimaka ka danna mu subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda ka dinka samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda ce zan nuna muku wayannan application masu abin mamaki bari mu fara da application na farko application na farko so da dama wayar mu tana cika za mu ga muna mun rasa menene ma yasa wayar nan take cika kuma ba mu san wani abu ne fi cika yasa wayar ta ta cika ba saboda muna ajiye abubuwa wasu suna da nauyi wasu ba su da nauyi amma me idan wayar ta cika sai ta dinka ce maka ka goge wayannan abubuwan wani lokacin zaka ga ka goge abubuwan amma kuma tana ce maka ka goge alhalin kai baka san akwai wasu files boyayyu wayanda baka san suna dauke da Ah, su suke ficin memorin ka a wayar ka ta android ba ba ma sai wayar android ba kuma iphone ne kowace waya dai to wannan manhaja za ta yi muku amfani to yanzu ya zamu mu dauko wannan manhaja da za ta nuna mana wani abu ne ya ci mana kaya akan wayar mu ma'ana storage din me ya cika ta ya zamu gano manya-manyan abubuwan da suka ficin space akan wayar mu sai mu zo mu shiga cikin google play store din maka sai mu zo nan gurin searching sai mu ce big file sunan manhajar big file locator gani big file locator kawai sai mu danna sacin muna danna sacin idan kuka duba mutum 424 ne suke review wannan application din bai wani dade ba application din bai da rating da yawa amma saboda mai bai dade ba application din amma idan ka duba ga download mutum dan shekara uku abin da ya sama shi zai iya downloading wannan application din sannan mutum eh, an yi downloading mutum dubu ɗari abin da ya sama sun yi downloading wannan application ɗin to me za mu zo mi za ka iya zuwa ka duba wannan review akan application ɗin kafin ma kai downloading amma yana tabbatar muku da kan cewa za ku ji daɗin wannan application ɗin sai mu zo mi mai sai mu danna akan open kamar yadda kuke gani muna danna akan open zai nuno mana haka aka ce allow big file locators to access photos media and other files on your device sai ka ce allow to kun ga yana yi maka haka menene abin yi wannan shine nauyin mb ɗinka ma'ana a wayarka da akwai abubuwa masu 20 20 mb sai ya kasance kai 20 nan akwai abubuwa ƙanana ne idan ka tashi za ka goge su zai zama zai ɗauke ka lokaci to kana so ka ɗauko muhimman manya-manyan abubuwa da suka fi ja maka storage akan wayarka ta android yanzu misali sai mu yi kasa sai ka rike ka yi ƙasa haka sai ka kai shi lambar da kake ganin za ka iya samo eh, manhajoji da suka ja wannan mb din mai nauyi wanda suka ja ma storage yanzu bari mu kai shi irin 70 wani abu haka bari mu kai shi 75 zai fara daga duk wata manaja da ta fara da 75 mb megabyte nauyin memory na 75 ko 70 yanzu bari mu kai 75 misali misali na kashi 75 to duk wani abu da ya fara daga mb 75 abin da ya kasa ya nuna maka shi to sai wannan manhaja za ta nuna maka shi sai ka goge watakila wasu za ga suna da nauyin memory amma mai baka da bukatar su ma kwata-kwata dama ba san su kake ba to yanzu sai mu zo mu yi mai sai ka zo nan gurin bayan ka gama zaba wannan shine nauyin MB din daga MB kaza zuwa kaza zaka iya ganin MB da yawa sai ka zo sai ka danna a nan gurin haka zaka iya yin kasa ka nemo haka amma me saboda muna da sauri idan muka sashi kuma a MB karami zai kasance muna da kananan abubuwa da yawa zai dade kafin ya gama mana sacin sai mu zo mu sai mu danna start muna danna start zai duba wayar mu kun gani kamar gashi ne na ta dudduba duk abubuwan da suke kan wayar mu menene yake da nauyi daga kan 75 MB abin da ya sama ko kuma daga 75 MB abin da ya kasa. to yana duba mana wayannan abubuwan kun gani yana duba ya duba files wajen dubu sha shida sha bakwai kun gani sha takwas sha tara kusan dubu ashirin ma dai to amma har yanzu bai gama ba irin nauyin kayan da suke kan yawan kayan da suke kan wayar ka yawan nauyin da abubuwan ka za su to yanzu kun gani gashi nan mun dubo yanzu kun ka duba ga wani crypto waye waye ya ci 100 and waye mb to ni ban ma san wannan abun ba kun ga whatsapp encrypt na whatsapp ne to amma sai kun kula kafin ku goge abubuwa ba akwai abubuwan da suna da mahimmanci a hannunku bai da amfani ku bai da amfani ku goge shi yanzu sai kuna yi kuna duba yanzu misali kun ga akan wayata sai na duba na ga waɗannan abubuwan suna ci min storage ga wani application ma misali kana master yana ci min storage amma ban san kan cewa dama ina da shi ko kuma ina da wani bidiyo dama da yake cin memory kamar haka yanzu idan ka duba ga nan za ka gani abubuwa da yawa da suka ci storage akan waya ta gashi nan daga nan gefe yanzu bari in nemo abin da kamar bani da mu'amala da shi bari in nemo yanzu kamar wannan bidiyon misali kun ga bidiyo ne sai ya kasance ya ci min storage ina so wayata tana nuna min in kara mata ban da space ban da space to ashe wannan bidiyon ya ci min kaza kuma ni ban san bidiyon ba ko kuma zan iya ganin application wanda kwata kwata bana amfani da shi kuma zan ga ya ja min MB sai ka duba ka gani abubuwan da baka san su sai ka danna ka ciccire su a maimakon ka je kana ta nema daya bayan ɗaya dan na san ka je ɗaya nema ɗaya bayan ɗaya ba za ka yi shi cikin sauri kamar yadda wannan manaji za ta yi maka ba yanzu mu kaddara wannan bidiyon ne bai mana ba ya ja mana storage 69 MB kuma muna so mu goge shi dan mu samu space akan wayar mu sai mu danna haka muna danna akan wayar mu to kafin ka goge zaka iya danna haka ga bidiyon tunda nan gurin idan ka kula baya nuna hoton bidiyo yanzu misali nan gurin baya nuna hoton bidiyo ba za ka gane wani bidiyo ba ne amma in kana so ka gane wanne ne kafin ka goge idan ka danna akai haka sai ka danna akan nan gurin kaduna duna open to kun gani ya ci 69 MB mu ko ba da lokacin da za mu tsaya muna kallon bidiyon kawai dai zan goge shi ne a matsayin ina koya muku misali kawai sai ka zo mai sai ka danna delete kana danna delete kun gani aka ce are you sure you want to delete waye MB wannan bidiyon na mp4 sai ce delete to ina danna delete bidiyo na ya goge kun gani delete successful kuma na samu space akan wayata to idan wayar ka tana rubuta maka ka goge abu kaza ka goge abu kaza idan ka zo kai haka wayar ka zaka samu sauki wajen abubuwa da ita yanzu ga wani bidiyon ma ga wani nan shi ma misali bana son sa sai in danna aka ina danna sai in danna delete to in dai wayar ka tana nuna maka ka goge abu baka da space baka da waya idan ka zo kai wannan abun zai nuna maka manya manyan abubuwan da suka ja maka storage suka ja maka space akan memorin ka to wannan shine abu na farko kenan to abu na biyu shi ma sai ka zo sai ka shiga cikin ah, play store shi ma abu ne wanda ya danganci ah, storage na kan waya shi ma yana taimakawa wajen kara storage akan wayarka ta android kamfanin google ne wannan manaja ya kamata a ce duk wanda yake da waya ta android ya kamata a ce ya mallaki wannan application din bari shi ma mu shiga sai ku ga me yake yi kana shigowa sai ka shiga cikin play store haka sai ka zo sai ka rubuta files Files by Google. Files by Google kun gani haka sai mu yi searching. muna yin sacin ɗinsa idan ka kula review ɗinsa mutum miliyan uku ne suka yi downloading din wannan application ɗin sannan dan shekara uku abin da ya sama zai iya downloading wannan application din sannan mutum miliyan biyar abin da ya sama sun yi downloading application din nan kun ga ku application a ce mutum har miliyan biyar sun yi downloading din sa kun ga application ne mai kyau kuma kamfanin Google ne ya kamata kowa ya mallaki wannan application din sai mu zo mai bari mu danna akai haka idan ko kula ga yanda yake kun gani files by google clean up space on your phone shi ma zai kara maka space akan wayar ka ne ta android sai ka danna to kana dannawa yana budewa haka sai ka danna misali continue haka kana danna continue sai ka danna akan wannan allow din haka kana danna zai maka synchronizing gaba ɗaya komai akan wayar ka kun gani aka ce confirm and free up eh, ga junk files su ma temporary files ne wanda application suke kirkira sai mu zo mu sai mu danna akan nan gudu mu za mu samu space da 1.5 gb 1.5 5 6 MB shi ma sai mu danna kai muna danna sai mu ce clean ya mana cleaning junk files din kun ga mun ƙari mun samu space 1.6 MB kun gani akan wayar mu sannan sai idan ka duba gashi nan select and free up space wannan ma ka iya dangwalawa akai application ne kan master ina exporting kaya na media da yawa akanta kanta to ita ma zan iya dannawa akai in goge abubuwan da bana amfani da eh, bidiyon da bana so akai saboda su ma watakila suna german space zai yiwa wasu sun maimaita kansu ga bidiyo su kuma da suka danganci whatsapp kawai whatsapp videos a whatsapp watakila an tuttura maka bidiyo ko kuma bidiyo sun yi automatic download kawai da ka zo ka shiga cikin nan gurin zaka danna zaka goge bari mu danna misali haka muna dannawa za mu shiga shiga za mu goge duk wani bidiyo da muke so mu goge ta cikin whatsapp da aka tura mana iyaka whatsapp zai nuna maka za ka je ka zaɓo abubuwan da kake so yanzu kun gani idan kuka idan ka ce misali ka zaɓi misali wannan a misali bari in haka ina zaɓar haka sai in zo misali in danna akan nan akan nan sorry haka gashi nan wannan gurin haka na danna wannan ma na zaɓa ina so zan goge su iyaka whatsapp za su goge za abubuwan da suka danganci whatsapp to ina danna sai in zo mai sai in danna akan delete ina danna akan delete zai min haka zan goge abubuwa guda hudu sai in danna haka kun ga na samu ƙarin mb 52 tun gani a cikin guda tara yanzu da kayi haka shi ma to bayan ka gama yin haka kun gani aka ce play protect is on wannan shi kuma zai taimaka maka wajen scanning din wayarka idan kana da wata manhaja eh, wadda take dauke da wasu abubuwa da eh, za su iya cutar da kai kamar irin su trapdoor antivirus keylogger Eh, sorry ba antivirus ba virus kilo ga duk da dai kan cewa wayar android ba ta tafiya da virus saboda ba windows ba ce sai dai a ce file ko yayi missing ko wani abu haka amma abubuwa da suka danganci ski ga trapdoor da sauransu a cikin manhajojin da kai installing kawai sai ka zo ka danna akan nan go to kana zuwa zai maka scanning gaba ɗaya kan wayarka idan kun gani ya ce min no problem ba ni da wata matsala a cikin application dina amma bari in sa ya ƙara scanning ya duba ya gani shin akwai wani manhaja ko application wanda yake da matsala akan wayata idan da akwai zai nuna maka to kun ga ya ƙara cewa no problem ma'ana na ba ni da matsala a cikin wasu manhajoji da suke kan wayata to wannan shine application na biyu zan sa muku link din duka applications din nan a description to jama'a da fatan kun ji daɗi abin da na koyar guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka taimaka ka danna mana subscribe saboda wannan subscribe din shi zai kara mana karfin gwiwa wajen mu ji mu saka muku sababbin bidiyo nagode